Sama'ila ta biyu Sura tara Dauda da Mafiboshet Wata rana Dauda ya tambaya ya ce, Akwai wani har yanzu da ya rage a gidan Shawulu wanda zan nuna masa alheri saboda Yonatan? To, akwai wani bawa na gidan Shawulu mai suna Ziba, sai aka kira shi, ya bayyana a gaban Dauda, sarki ya ce masa, Kai ne Ziba? Sai ya ce, I, ni ne ranka ya daɗe. Sa'an nan sarki ya tambaya ya ce, Babu wani har yanzu da ya rage a gidan Shawulu don nuna masa alherin Allah? Ziba ya ce wa sarki, Har yanzu akwai ɗan Yonatan da ya rage, sai dai shi gurgu ne a dukan ƙafafu. Sarki ya ce, Ina yake? Ziba ya ce, Yana a gidan Makir ɗan Amiyel a Lo Defar, saboda haka sarki Dauda ya umarta a kawo shi daga gidan Makir ɗan Amiyel. daga Lo Debar sa'ad da Mefiboshet ɗan Yonatan, ɗan Shawulu ya zo wurin Dauda, sai ya suna har ƙasa ya yi gaisuwar bangirma. Dauda ya ce, Mefiboshet, shi kuwa ya amsa ya ce, Ranka ya daɗe, ga ni bawanka. Dauda ya ce, Kada ka ji tsoro, gama tabbatacce zan nuna maka alheri saboda mahaifinka Yonatan, zan mayar maka da dukan ƙasar da take ta kakanka Shawulu, kullum kuma za ka ci a teburina. Mafishboshet ya rusuna ya ce, Ni ne wa har da za a kula da ni, ai, ni bawanka ne, da bai ma mataccen kare daraja ba? Sai sarki ya kira Ziba, bawan Shawulu, ya ce masa, Na ba wa jikan gidanka kome da yake na Shawulu da iyalinsa, kai da ’ya'yanka maza da bayinka, za ku rinƙa yi masa noma, ku kuma kawo hatsin don jikan mai gidanka. ya sami abinci, Mefiboshet kuma, jikan gidanka. zai riƙa ci a teburina, Ziba kuwa yana da ’ya'ya maza goma sha biyar da kuma bayi ashirin. Sai Ziba ya ce wa sarki, Bawanka zai aikata dukan abin da ranka ya daɗe sarki ya umarce shi, saboda haka Mefiboshet ya riƙa ci a teburin Dauda kamar sauran ’ya'yan sarki. Mefiboshet yana da wani ƙaramin ɗa sunansa Mika, dukan iyalin gidan Ziba kuwa bayin Mefiboshet ne, Mefiboshet ya zauna a Urushalima, gama kullum yana ci a teburin sarki, shi kuwa gurgu ne a dukan ƙafafu.